Cheveux longs of America. Direct from Washington. Haka yake, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. basu manta ba a makon da ya gabata mun dubi ne akan matsalar fyaɗe da wasu maza ke yi wa mata kai da ma ƙananan yara abinda ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. To yanzu kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. Me sunan ki mai Allah? na Wa'u. Ajin nawa a makaranta ko baki a makaranta? Ina yi. Ajin nawa? primary four to um ko za ki ba mu labarin abin da ya faru da ke a rayuwa na maganan wani ya bata ki eh. to ya abin ya faru wata rana ne muna cikin gidan kakanmu kullum muna zuwa sai ranar muna ta wasa da yaran gidan kakanmu sai ya kira ni sai ya ce wai na makocin ko dan uwanki ko kanin babanki makocin gidan sama ma kakanmu sai ya ce kowa ya zo ya ansa sadaka mm. shine ya raba mana biskit ya ce ni na shigo gidansu sai na shigo ne ko babba ne babba ne babba yana da iyali ke yana da aure eh amma ya saki matan to ba kowa a gidan a lokacin eh mama shi ta tafi siyar da biredi hmm. ne sai na shigo gidan sai ya kulle na ɗakin shi sai ya ce wai zai dinga bani kuɗi shi ne sai na ta jin tsoro ya ce wai zai iya kashe ni shi ne sai na ce don allah ya yaƙuri ne ya ce sai ya kashe ni shi ne sai ya tuɓe min wando sai shi ma ya tuba na shi ne sai ya mu sai ya na ji tsoro na ji tsoro na jingina da bayan kofa zan gudu shi ne sai ya kamo ni shi ne sai ya tuɓe mun wando ya fara mun iskanci to baki iho bane ko babu wanda zai jiki ne babu kowa a gidan ina ta kuka shi ne sai ya ce in ban yi shiru ba ya kashe ni shine na ce don Allah ya yaƙuri shine sai da ya gama min ya ce na wuce ya bani kuɗi na ce ba zan ansa ba shine sai ya ce na gaya ma wa'insu ya ya kashe ni shine ya ɗauko wani makami ne ya ɗauko wuka wuka wata iri wanda ake yanka rago so bayan da abin ya faru da bayan da ya gama kin iya tafiya da kafafuwanki ina eh, na iya sai bude miki kofa ya rako ki ko ya baki ke kada na fito haka ya ce na fito sai ya sa kayan shi ya hau mota ya tafi kasuwanci ya ni kuma na wuce sai kika koma gida wurin kakan ki gaya mata ko a'a shiru ki kai ban gaya mata ba ya ce na gaya mata ya kashe ni shine ne ta jin tsoro shine sai kullum in na zo kullum ya kama ni ya mun ya mun ba masu ɗaya wani abu eh to bayan da ya zama miki jiki to ya kike ji lokacin na fara ciwo kullum ina yin fitsarin jini sai a ce mm, sai kakata ta ce anya ba a mun wani abun ba sai mamanmu ta ce to gashi nan dai shine sai wata sai kullum sai wata rana ya ta ce ta tambaye ni maman eh ta tambaye ni ta ce wai menene yanzu kike yin fitsarin jini bayan na warke shine sai na tafi makaranta sai ina dawowa ta ganni da kuɗi a hannuna sai ta ce da shi yake baki kuɗin kenan eh bayan nan kenan kin saba yake fara karɓar kuɗi a hannun shi eh sai ta ce mu wannan kuɗin waye sai makarantar mu suka ce wai sun gani da kuɗi da yawa a hannuna sai na ce hamsin ce kawai a hannuna sai aka ce in ban gayi gaskiya ba sai an zane ni shine sai aka sai na ce sai na ce zan gaya muku shine na ce tsakanina da Allah wallahi wani ne yake zuwa ya kulle na ɗakin shi ya dinga mu iskanci shine sai mamanmu ta ce wane ne shi sai na ce dini shine sai ta ce wani dinin yana ce dinin kusa hajiya dinin mai buredi shine sai ta ce mu je gidan ki nuna min ɗakin shi muna shiga mamanki bata tsaya ta bincike a jikin keke ba ta bincika sai ta ce mu je cikin gidan sai muna zuwa gidan sai muka ga ɗakin shi a kulle sai mu ta ce mu koma gida sai 'yan gidanmu suka ce gobe ta tura ni in na je in dai ya mun ye ita ma ta biyo ni a baya ya ta kira sai in ya gama mun ye in ya fito da ni sai ta kira mutane in mutane su zo su kama ita su zo su ta cewa ya mun wannan shine sai ta eh, sai mamanmu ta ce a gaskiya ba za ta iya ba shine sai sai kawai faɗi wani abin da ake baya nan ya tafi zaria baya a ba ne yake zama tare da kowa yana zama tare da mu tafiya kawai yayi to ban sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da mu domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu binta ibrahim da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da maraici. kuma barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu ci gaba da tattaunawar da muka fara a game da batun fyaɗe yau za mu ji muhimman bayanai da ya kamata iyaye su kiyaye idan har an samu faruwar fyaɗe ina tare da bakin namu barista amina umar hussein hajiya halima baba ahmad da malam muhammad sani abubakar a yi sauraro lafiya ce halima a ra'ayinki wani irin hukunci kika ga ya dace da masu aikata fyaɗe ni musulma ne an kuma a gaskiya musulunci ba bakarin addini ba ne komai da yadda allah ya ce za a rinka yin shi kin ga a shari'a musulunci duk wanda ya fyaɗe shi kuma bai taɓa yin aure ba a addinin musulunci ɗaurin rai da rai za a mishi idan kuma ya taɓa aure hukuncin kisa ne saboda haka gaskiya ni a nawa ganin irin wannan matakan ne kaɗai zai kawo maganin wannan duk fyaɗe da ake tabbatar da doka wanda dai zamana mai tsanani shine kadai zai kawo sauki a duk lokacin da aka samu mutum da irin wannan laifin musamman ma yanzu wanda fyaɗe ya zama kamar wani abun gasa ne ko abin meye ma ni ban san me suke nufi akan irin yadda ake fyaɗe ta ko ta ina ba saboda gaskiya abin yana da yana ɓata rayuwar mutum kawai makubuta shine in aka sa doka mai tsanani shine zai a kawo zai a samu saukin wannan lamarin a idan ba haka ba gaskiya abin nan ban san yadda zai kai mu ba barista a matsayinki na lauya me ya kamata a yi idan aka fahimci cewa an yi wa mace fyaɗe duk sanda wannan abin ya faru kada ka ce za ka ɗauki doka a hannunka akwai matakai na shari'a matakai na lafiya da ake fara yi yana da matukar muhimmanci iyaye ko masu rikon 'ya'ya ko wanda suke da hakkin kula da tarbiyyar yara idan wannan abu ya faru na farko idan wannan abu ya faru da aiki kadda kin ga aiki ta zo cikin gida cikin tashin hankali cikin firgici don ubanki menene a'a abin da ake so a yi musu a ilimi na hankali shine wance zo nan ki ja aiki a jiki me ya faru ai wannan in ta za ta tunda sukan tsoratar da su in kika faɗa ko sai na yanka ki ko sai ne miki wani abu a'a ki kokari aiki ce ki samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tare da ita ki sa mata kwanciyar hankali da nutsuwa zo nan in karama ce rungume ta ga yaman menene ya faru ni ba baba ki bace babu wanda zai miki wani abu to abu na farko matakin ja a jiki da lallashi ta yanda za ka samu bayanan da suka kamata abu na biyu idan ta gaya miki ga abin da ya faru mataki kada ki hantare ta ko ki da ta saboda yaro kwakwalwarsa ba irin ta babba ba ce wane ne miki kaza to mu gani ki duba abu na uku da doka ta tanada kada ki sake ki wanke mata jikinta saboda kina wankewa kin wanke mahimman shaidu kin wanke mahimman hujjoji da shari'a take nema kin wanke mahimman hujjojin da ma'aikatan lafiya suke nema saboda akwai wasu abubuwa da ba a son a wanke su akwai abin da ake cewa irin irin hemen din nan na ya mace wata fata ce wacce Allah ya halicci duk matar da ba a taba saduwa da ita ba to kina wanke wannan likitoci za su gano amma za a gano amma ba za a samu cikakkiyar hujjar da ake bukata ba kuma kar a wanke mata kaya kar a cire mata idan wandan da jini a tafi da ita kar a cire shi in kayan a kaman ko cikin daji ya mata ko cikin kura ko kakki cire hujja ce ana son wannan abun a gaba shari'a akan yi amfani da shi mata mataki na hudu wannan abin yana faruwa ki gaggauta in mahaifinta yana kusa ko mai unguwa ko wani da kace ko wani menene iyaye mata kusa wannan abun nan ku sosai ki dauke ta ku tafo mataki na gaba shine gurin hukumar yan sanda ki gaya musu kina gaya musu su kumar yan sanda abin da za su fara yi shine za su kai ta asibiti idan aka je asibitin nan anan za a ba ta gudunmawa ta farko taimakon gaggawa wanda da wasu cuta irin su cutar kanjamau din nan irin wasu cututtuka nan da nan za a yi amfani da magunguna wanda ci gaba ya kamana wanda nan da nan da an yi amfani da su duk wani cututtuka da wani tashin hankali da wani fargaba da ake tunani za a yi saurin gyara wannan abun mata mataki na biyar shine idan 'yan sanda suka yi kaza a je a kama wanda ya aikata wannan laifin hakkin hukumar 'yan sanda ne kuma gaskiya suna kokari duk inda mutum ya shiga komin tsawon lokaci za ki ga ana an kamo shi an gumfanar da shi a gaban shari'a mataki na shida wanda shine na karshe zai girba abin da ya shuka in ya zo gaban shari'a kuma abin da yasa nake son iyaye mata a wannan gabar gabar da za a ce an yafe ta wuce gabar da za a ce a rufa masa asiri ya wuce inda bai rufa wa yake asiri ba inda bai ga mutuncinta ba inda bai ji tsoron saban Allah ba ke ma bai kamata ki kyale shi ba idan har kuka yadda kuka ɗau wannan matakin akwai gudunmawa da za a ba wa yaki wanda zai iya taimakawa rayuwarta shine mafi kankanta naira dubu ɗari biyar za ta iya samun wannan diya na wannan ta'annati da aka yi mata wannan za ki iya ci gaba da ɗaukar nauyinta ci gaba da karayinta duk da dai abin da aka ɗau wuce mata da tsoro da fargabar da aka sa mata ba zai maye gurbin abin da za a bata ba amma da babu gwara babu daɗi. To menene ra'ayinka in har zai zamanto za a ɗauki hukunci kan kowa yadda ya dace ba tare da la'akari da matsayin shi a cikin al'umma ba wala Allah talaka ne ko mai kuɗi ko shi waye a yi abin da ya dace kuma al'umma su ga ana yi zahiri wannan zai kawo sauƙin lamarin sosai saboda ai mun ga anya wasu ƙasashen da suka ci gaba an ana ɗaukan irin waɗannan matakan ba tare da la'akari da matsayin mutum ba kuma abun ya yi tasiri ya ƙara yana ƙara rage matsalar in har a ƙasashen mu kamar irin su Najeriya ya za a yi tabbas za a ga canji in fa shi ne abin ma da zai kawo canji na zahiri kuma cikin gaggawa wanda zai sa tsoro a zukatan al'umma duk yadda kake tunanin kai kana da ah, matsayi za ka yi shakkan cin zarafin 'yar wani saboda ka san abin da zai biyo baya karfanka ko dukiyarka ba za ta yi tasiri ba. Ta hajiya Halima akwai gyaran da ya kamata iyaye su yi? babban matakin da ya kamata iyaye mu ɗauka shine mu tuna da cewa duk aihuwa da Allah ya bamu Allah ya ɗora mana wani babban nauyi ne a kansu. Nauyi guda ɗaya shine mu kula da tarbiyyarsu, mu tufatar da su, mu ciyar da su, mu kula da lafiyarsu. Mu ɗauki dukkan wani hakki da Allah ya ɗora mana musamman na tarbiyya. Saboda tarbiyya ko ilimi idan akwai ilimi babu tarbiyya a cikinsa ilimi ma ba zai amfani ba. Tun farko uwa ya kamata iyaye duka ya kamata mu sa ido akan tarbiyyar 'ya'yanmu. misali dan bada ai wasu iyayen ma saboda neman duniya gaba ɗaya an manta da cewa tarbiyyar nan hakki ne wanda Allah ya ɗora mana kuma Allah zai tambaye mu akan kiwon da Allah ya bamu na zuriyar da Allah ya bamu shekarun baya misali zan baki shekarun baya idan yaro ya yi laifi idan 'ya'yan mutum sun kai goma ne ko ishirin ko sha biyar ana cewa ne ya yi abu kaza wallahi uwa ko uba za su cewa ne ne me yasa sun ɗauki rayuwar 'ya'yansu ibada ne akan su dole su kula da tarbiyyarsu sa'annan kuma su kula da tarbiyyarsu kuma su rinka gyara masa tarbiyyarsu su kuma rinka lura karantar halayen 'ya'yansu to a yanzu gaskiya iyaye ba sa da wannan an yi sakaci akan wannan lamarin yanzu za ki ga ɗaya ya yi abu uwa ta san ɗanta ne yayi amma wallahi sai ta murkushe ido ta nuna ɗanta bai yi ba in ta kama ma har sai ta yi dambe ko da ubansa ne in ya kama sai ta yi wannan dambe ko su yi mummunan faɗan da zai jawo mata ma ƙarewan auren duk bai dame ta ba ita dai ba za a ce danta ya yi laifi ba to ina zai kai mu uba ma kenan yanzu misali zan baki idan wani makwabci ya faɗa ma ɗan makwabci ko a gida ɗaya ne wa ya faɗa ma ɗan ƙaninsa in ba a mai da hankali ba sai an tafi ta ofis to daga ina za mu fara ta ina tarbiyyar mu zai ginu ta ina tarbiyyar mu za a rinka samun gyara a cikin lamarin sa wannan tarbiyyar shine duk wani ginshikin rayuwarmu sa'an nan kuma waɗanda suke aiki su kama ba a ce komai ni a waje na a gani na. iyayen mada sun yi aiki ne ba su yi aiki ba amma kuma sun ɗauki ɗauniyar matansu ɗari bisa ɗari abin da suka gaza shine Allah zai yafe musu kuskuren da suka yi kenan ni da kika gani na anta Aisha wallahi tun da nake a gidanmu mahaifiya na ta taɓa aika na cefa ne kasuwa ba ban ma san yadda ake zuwa kasuwa ba a gidan mu tun tashi na yanzu haka in na ce zan shiga kasuwa duk sani da nema kasuwa in na shiga kasuwan nan sau goma in Allah ya soya da sai na bata me yasa saboda iyaye sun ɗauki hakkin nan da Allah ya ɗora musu su kula da tarbiyyar iyaye mata su kula da tarbiyyar yaya su rike gida shine babban nauyin da Allah ya ɗora musu kuma ma maza ba su gane ba ba su gane cewa wannan kula da gida da rike gida da tsakani da Allah shine duk takin abin da suke nema a waje ba. Masu sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon mace a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin dukkanin ma'aikatan muryar Amurka musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein Hajiya Halima Baba Ahmad da Muhammad Sani Abubakar sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Russian. Ni Aisha ma'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka daga Algeria. Kalubale da 'yan uwana, 'yan Najeriya, waɗanda kawai yi ana zage-zage da la'anta, son kai ba sun shiga to ku duba kuru nan gida ne na faɗin ra'ayi wanda ya faɗi daidai a faɗa wanda ya son rai ake faɗi ko da mai gida janar muhammadu buhari yanzu kamfani nawa ka aiki cikin najeriya akwai kamfanin shinkafa ta dandiga akwai kamfanin shinkafa aminu na sa'adu akwai kamfanin shinkafa ajiya akwai kamfanin shinkafa ta musa golandi akwai da sunan dai wasu ma suna gyara ba su gyara ba wallahi mun yi zamantuwa ba mu da komai ba mu da kowa sai ubangiji lillahi yanzu ga kamfani na abasco na kada sannan ga wasu nan suna ta bugawa kai yan najeriya yanzu cikin jirgin local government an samu allah a shiga taitai a daina zagin mai gida allah ta najeriya da yan najeriya ni ne alhaji ahmadu maye sarkin mayun bakwatan abin da ya bani mamaki sai siyasan yanzu siyasa ta lalace duk ɗan siyasan da ka bi ya san kanshi da yaran shi da yan shi wani kuma ya san kansa da yaran sa ne bai san yan ba muna da gwamnoni talatin da shida Najeriya wallahi tallahi wallahi tallahi ni ba dan mai rubutu ba ni dan plateau ne ba mai tsoron Allah kamar gwamnan Borno mutum ko bijan ne ko shekan ne abin gwamnan Borno yi. na rantse da Allah Allah ubangiji ta gama da duniya lafiya Allah ubangiji ya kare shi amma wugan jihar plateau Allah ba mu gwamna ne sunan gwamna don wani kiran gwamna da kira shi gwamna ba ma ba gwamna ba assalamu alaikum sunana alhaji malam jihar ɗanbar kwanawa a jihar sokoto a cikin kayan hukumar mulki ta illaila gidan rediyon gidan rediyon amerika ina son isar da ra'ayina gare ku cewa don allah don annabi gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su haɗa hannu su zo su yakan muna yankin nafin da suke nan cikin jihar sokoto musamman tsakanin karamin hukumar mulki ta illela da gwadabawa da isa da sabon birni ana roƙon da yi da allah mutum tarayya ta samun hannu kan waɗannan mutane yankin nasu ni kai na gani an ɗauke ni kwana na bakwai gare su saboda muna isar da saƙo ga gidan rediyon amerika ke son mun da mu ga mai girma shugaban ƙasa alhaji umar buhari da kuma gwamnan mu na jihar sokoto ga so haɗa hannu su ya kan muna waɗannan mutane domin su samu zama lafiya a cikin jihar mu assalamu alaikum suna na malam jihar dan suna na sa na malam da ke wuru Hausa a jihar Yoruba Najeriya. suna kira da mai martaba sarkin guru alhaji mustapha ibn mai Jari. yana sarki allah kare sarki allah ɗaukaka sarki ina kira ga 'ya'yan mutanenmu da suka samu dama a gwamnatance su dinga yoyi a dan tafiya su kawo gari ci gaba wannan ci gaba ne ya kamata a ce duk wanda ya samu dama matakin ma'aikatan gwamnati 'yan siyasa 'yan kasuwa su zo su gina gari su kawo gari alkhairi su kawo gari ci gaba wa'ansu wuraren sun tafi sun bar mu suna da kishin nasu suna tunana kasa da su amma a ce buru allah ya bamu babbar dama ya kamata mu ranga amfani da opportunity shi sarki uban gari ne kuma sarki mai share talakawa ya mai sarki kuma zai isar da sakonsa ga wajen zai isar da sakonsa wajen gwamnati in ya isar da gwamnati ko wani ci gaba aka gani a gari sarki zai yi kokarin ya ga ya kawo ba shi da bambancin kowanne yare duk kowanne yaren da ka sani sarki na sani ko shuga ko ko ne ya zo guru sarkin guru zai karɓi shi hannu biyu idan haka sarki muna masa fatan alkhairi allah ya sa ya gama da duniya lafiya irin namijin kokari da yake a kan talaka duk talaucin kan aka cuce ka ko aka cinye ma gona ko aka cinye ma gida sai inda karfin sarkin guri ya riga ya kare dan shi ya taso da haka shi ma gani a wajen iyayensa kuma yake koyi da abin da iyayensa suka ba shi tarbiyyar nan kuma yake amfani da ita har gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Usman Shafi'u wanda ke zaune a garin Lambata wuraren local government Niger State. Wato abin da nake so na faɗi dangane da ainihin rahoton da muka ji a BBC dangane da ainihin wa'annan mutane da suka shiga a cikin karamar hukumar kumboko a cikin jihar kano har suka yi ainihin kidin suka ainihin yi hangin din wata mata daga baya hukumar 'yan sanda suka samu ainihin labari suka kai mata ɗauki allah ya fitar da ita ya kasance ba ta mutu ba ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya.